Romawa Sura ta uku To, ina fifikon ba Yahude, ko kuwa ina fa'idar kaciya, ai kuwa akwai ƙwarai ta kowace hanya. Da farko dai, Yahudawa su ne aka amincewa a game da zantuttukan Allah. To, kaka kenan in waɗansu sun ci amanan nan, sai cin amana su ta shafe cikar alkawarin Allah? A'a, ko kusa. A dai tabbata. Allah mai gaskiya ne, ko da yake kowane mutum makaryaci ne, yadda yake a rubuce cewa, Don maganar ka ta tabbatar da adalcinka, ka kuma yi rinjaye in an binciki al'amuranka. In kuwa rashin adalcinmu shi ne yake nuna adalcin Allah a fili, me za mu ce? In Allah ya hore mu, ya yi rashin adalci kenan? Misali nake yi kawai. A'a, ko kusa. To, inda haka ne, ta kaka Allah zai yi wa duniya shari'a, in kuwa a dalilin ƙaryata, gaskiyar Allah ta ƙara bayyana, har aka ƙara ɗaukaka shi, to, don me har yanzu ake hukunta ni a kan ni mai zunubi ne. In haka ne, ba sai mu yi ta yin mugun aiki don ya zama sanadin nagarta ba? Kamar yadda dai waɗansu suke mana yanke, cewa haka muka faɗa. hukuncin da za a yi wa irin waɗannan kuwa daidai ne. To, ƙaƙa, mu Yahuda mun fi sauran ne? A'a ko kaɗan. Don dama mun ɗora wa Yahudawa da al'ummai laifi, cewa dukansa zunubi yana iko da su, kamar yadda yake rubuce cewa, Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya, babu wani mai fahimta. babu wani mai neman Allah, duk sun bauɗe, sun zama marasa amfani baki ɗaya, babu wani mai aiki na gari, babu kam, ko da guda ɗaya. Maƙogaransu kamar buɗaɗɗen kabari ne, maganarsu ta yaudara ce, masu ciwon baki ne, yawan zage-zage da ɗacin baki gare su, masu hanzarin zub da jini ne. ta ko'ina suka bi sai hallaka da baƙin ciki. ba su kuma san hanyar salama ba babu tsoron Allah a cikin sha'aninsu sam to mun sani duk abin da shari'a ta ce ya shafi waɗanda suke ƙarƙashinta ne don a tuke hanzarin kowa duk duniya kuma ta sani ƙarƙashin hukuncin Allah take ai ba wani ɗan adam da zai sami kubuta ga Allah ta kiyaye ayyukan shari'a tun da yake ta shari'a ne mutum yake ganin laifinsa a yanzu ba kuwa a game da shari'a ba, an bayyana wata hanyar samun adalcin Allah, wadda ma a taura da littattafan annaba suke yi wa shaida. Adalcin nan na Allah wanda yake samuwa ta wurin ban gaskiya ga Yesu almasihu, na masu ba da gaskiya ne duka, ba ko wani bambanci, gama ‘yan adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah. Amma ta wurin alherin da Allah ya yi musu kyauta. sun sami kubuta ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Allah kuwa ya ayyana Yesu almasihu ya zama hadayar sulhu ta wurin ba da gaskiya ga jininsa. Allah kuwa ya yi haka domin ya nuna adalcinsa ne. Domin da, saboda haƙurinsa ya jingina zunuban da aka gabatar, domin a nuna adalcinsa a wannan zamani, wato a bayyana shi kansa mai adalci ne, mai kubutar da duk mai gaskatawa da Yesu kuma. To, ina kuma mu ta shiga, ina kuwa, ta wacce hanya aka kawar da ita, ta aikin lada? A'a, sai dai ta hanyar bangaskiya, domin mun amince cewa ta bangaskiya ne mutum yake kubuta ba ta kiyaye ayyukan shari'a ba. Wato Allah, Allahn Yahudawa ne kurum, ashe, ba na al'ummai ba ne kuma? Hakika na al'ummai ne ma. Tunda yake Allah ɗaya ne zai kuwa kubutar da masu kaciya ta wurin bangaskiya marasa kaciya ma ta wannan bangaskiya wato mun soke shari'a kenan ta bangaskiyar nan a'a ko kusa sai tabbatar da ita muka yi